This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana. Yau Litinin takwas ga watan Yunin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Sarfilu da kanin labaran. To Aisha yau Litinin wani makami mai linzami na Rasha ya afka kan wani asibitin yara da ke babban birnin Ukraine. Ƙungiyar tsaro ta NATO na shirin gudanar da taron kwanaki uku da gobe talata a nan birnin Washington DC domin murna zagayowar ranar kafa ta shekaru 75. Daga nan za a ji cewa sojojin Isra'ila sun kai har-hara ta sama a yau litinin a duk zirin Gaza da kuma kan mayakan Hezbollah a kudancin ƙasar Lebanon. To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa ƙasar Jamus ta fitar da sanarwar kwashe dakarunta daga jamhuriyar Nijar. lamarin da wasu manazarta suke cewa wannan matakin baya rasa nasaba da sabuwar dangantakar da kasar ta kulla da kasar rasha cikin kungiya take cikin neto take kenan manyan neto an ce su tahi kenan ita ma alman jamus ba baya ba za a baro ta to kenan nan wancan ya tahi wadan gama bin shi za su yi. Sannan 'yan kasar ta Nijar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da matakin da kungiyar haɗin kan kasashen yammacin Afirka ECOWAS na ci gaba da matakin lalama don ganin cewa kasashen nan uku da suka fice daga kungiyar sun dawo an ci gaba da tafiya da su bayan taron kungiyar da ya gudana a birnin Abuja, Najeriya jiya. Ko me suke cewa? wannan abun ya sa yau duk irin abun da ecos za ta yi muna da ɗari ɗari gare shi mu ba mu baƙin cikin a samu jituwa ba a ce mu koma ecos ba mai na zaman lahiya na tsakankanin mu ba mu da matsala da ƙasashen da duk muke kewa da su bayan nan kuma za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gida jibril zai gabatar kuma wannan makon shirin zai nazari ne akan dalilan ficewar malaman jami'o'in gwamnati zuwa kasashen waje ko kuma jami'o'i masu zaman kansu Yau ma kamar kullum za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sarfilu zai fara da karanto kashin farko na labaran. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. yau litinin wani makamin mai linzami na rasha ya afka kan wani asibitin yara da ke babban birnin ukraine wani bangare na harahara ta sama da aka kai a yankunan kasar da ya sanadin mutuwar mutane akalla ashirin shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya ce masu aikin ceto na tona baraguzai a asibitin yara na ohomadi da ke kiev inda har yanzu ba a san adadin waɗanda suka jikata ba rasha ba za ta iya da'awar jahilci ba game da inda makamanta na masu linzami ke nufa kuma dole ne a tuhume ta da cikakken alhakin duk laifukan da ta aikata akan mutane akan yara akan bil adama baki daya in ji zelensky a x ya ci gaba da cewa yana da matukan muhimmanci cewa duniya ba ta yi shiru ba game da wannan lamari kuma kowa ya ga abin da rasha take da kuma abin da take yi hukumar sojojin ta birnin cape ta ce harin na rasha ya kashe akalla mutane bakwai tare da lalata gine-gine a gundumomi da dama a yayin da kungiyar tsaro ta nato ke shirin gudanar da wani taron kwanaki uku daga gobe talata a nan birnin washington dc domin murna zagayowar ranar kafa ta shekaru 75 kungiyar na kara karfafa goyon bayan ta ga ukraine a yakin da take da rasha a yayin wani taron manema labarai da wasu 'yan jarida a jiya lahadi da ke duba taron babban sakataren kungiyar nato ta tsaro ta nato jens stoltenberg ya ce dukkan mambobin kungiyar na son zaman lafiya kuma hakan na iya yiwuwa idan shugaban rasha vladimir putin ya fahimci ba zai iya yin nasara ba a fagen daga hanya mafi sauri don kawo ƙarshen wannan yakin shine a rasa yakin in ji shi amma hakan ba zai ka zaman lafiya ba hakan zai kawo mamaya stoltenberg ya zayyana muhimmancin matakan nato da za ta ɗauka da suka hada da kafa wani kwarya-kwarya cibiya a jamus da inganta tallafin kuɗi da na soja da kuma yarjejeniyar tsaro ga ƙasashen. sojojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama a yau litinin a duk zirin gaza da kuma kan mayakan hezbollah a kudancin ƙasar labanan mazauna yankin sun kuma bayar da rahoton hare-harar tankokin yaƙi na isra'ila a birnin gaza da ke arewaci inda sojojin isra'ila suka ce sun gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci a kudancin gaza dakarun tsaron isra'ila sun ba da rahoton kashe mayakan sa kai fiye da talatin tashin hankali na baya bayan ya zo ne kwana guda bayan da masu zanga-zangar isra'ila suka toshe manyan tituna a faɗin ƙasar yayin da suke kira da tsagaita wuta tare da neman firaminista benjamin netanyahu ya yi murabus a ranar lahadi ta fara ne da karfe 6 da minti 29 na safe a wogon kasar lura da lokacin da mayakan hamas suka kaddamar da dokoki na farko zuwa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata harin da ya sanadin mutuwar mutane 1200 da yin garkuwa da kusan mutane 250 To kafin sarfiru ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. Inda kasar Jamus ta sanar da shirinta na kwashe dakarunta daga sansaninta da ke filin jiragen saman Nijar a ranar 31 ga watan Agusta mai kamawa kuma dakarunta za su koma gida. Sanarwar ta Jamus na zuwa a wani lokaci da kasar Nijar ta kawo ƙarshen yarjejeniyoyin tsaro da wasu ƙasashen yamma irin su Amurka da Faransa. lamarin da masana harkokin tsaro suke kyautata zaton baya rasa nasaba da sabuwar dangantakar Nijar da Rasha. Hamid Mahmud gareka. A cikin wata sanarwa ce da ma'aikatar harkokin wajen kasar Jamus ta fitar inda ta ce kasar ta Jamus za ta rufe sansanin sojinta da ke Nijar a ranar 31 ga watan Agustan mai kamawa bayan da kasashen biyu suka kasa cimma matsaya kan tsarin bayar da horo da kuma makamai. Sansanin na zama wata hanyar yakar ta'addanci a kasashen yankin Sahel karkashin kulawar Majalisar Yankin Duniya. To sai dai masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko na ganin ficewar dakarun kasar Jamus daga Nijar ba zai rasa nasaba da sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen Nijar da kuma Rasha ba. kulla da Nijar da Rasha tana da kaman musamman alaka da duka irin kudurori wanda kasashen turai sun ka doka a cikin eh, wannan yaki da ta'addancin mhm. a nan Nijar. Duk kasashen turai yau suna zuba makudan kuɗi da kuma da kayan aiki a can cikin yanki na Ukraine inda take yaki da Rasha a cikin yanki na Ukraine. Kinan Germany tana cikin kasashe wanda ke adawa da cikin musamman babban aminiyarta sabuwar aminiyarta wadda ake kira Rasha. Mhm. Kinan sai a ce lalle shigowar Rasha a nan na kasar nan tamu tana da alaka da duka irin kudurori wanda kasashen turai sun ka na barin kasar Nijar. Wannan matakin na Jamus ya ƙara jaddada irin tsamin dangantaka da ke tsakanin kasashen yamma da kuma hukumomin mulkin sojin Nijar. To sai dai alkasin mato wanda masana harkokin tsaro ne a Nijar ya bayyana dalilan da suka sanya Jamus ɗaukar wannan matakin na ficewa daga kasar ta Nijar. Jamus eh, cikin kungiya take, cikin NATO take. Kenan manyan neto an ce su tahi kenan ita ma alman jamus ba baya ba za a baro ta to kenan nan wancan ya tahi wadan gama bin shi za su yi su kuma jamus bambancinsu da wadancan mazajen su da suke nan ba su da yawa to kowane tasiri ko rashin tasirin da ficewar kasar jamus daga niger zai yi ta bangaren tsaron kasar duka nan kasashen sun jima a nan kasashen sun jima a kasashen mu da sunan cewa za su taimaka ma niger musamman wajen yaki da ta'addanci da ba niger tallafi wanda zai kama wanda zai bata dama ta gado kwanci hankali a cikin wannan yankin namu na na saheliya to wannan kasashen wannan gurin da an ka doka duka ba a ci musu ba tahiyar su ma zai iya ba mu dama mu gane wasu abubuwa wanda ke wakana a cikin wannan yankin namu kinan ba wani tasiri tasiri ko zaman su ko tahiyar su tahiyar su tahi zaman su tasiri babu ko guda wannan tasiri ai sun jima a maganin mai sun kai ba su magani ba ba abubuwa ne wanda adda tasiri ba a nan yankin namu a lokutan baya jamus ta buƙaci kulle yarjejeniya ta wucin gari da ƙasar ta nijar sai dai ga dukkan alamu ficewar dakarun ƙasashen faransa da amurka daga nijar ya kawo cikas ga kasancewar jamus a wannan ƙasa ta sahel hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gaida hamid Muryar Amurka ke sauraro daga nan birnin Washington DC kai tsaye ga kashi na biyu na labaran duniya. da yawa daga cikin kawayen ƙasa faransa sun ja numfashi a yau litinin bayan da jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta marine le pen ta gaza samun nasara a zaben fidda gwani da aka yi amma sun yi nuni cewa gamayya ƙawancen da aka hada daga majalisar dokokin ƙasar ita ma na iya haifar da ciwon kai ga turai taron ƙasa na lafen rn ya kasance wanda aka fi so a zaben wanda ya kara haɗarin gwamnatin faransa mai tsawon ra'ayi tun bayan yakin duniya na biyu tare da yin barazanar ƙarfafa manufofin tattalin arziki na ƙetare a ƙasar ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a yankin euro musamman ƙawayen ukraine na fargabar gwamnatin le pen ke jagoranta za ta iya sassauci akan moscow tare da yin watsi da tallafin soja da kip ta dogara da shi tun bayan mamayar rasha a shekarar biyu ko da yake jam'iyyar ta daga baya ta ce rasha barazana ce a yau litinin sabon firaministan birtaniya keir starmer ya yi alkawarin tabbatar da ingantacciyar yarjejeniyar tarayyar turai game da ka'idojin ciniki bayan ficewar birtaniya tare da sabunta yarjejeniyar da bata dace ba da tsohon firaminista boris johnson ya sanya wa hannu da yake magana a belfast bayan tattauna da shugabannin ireland ta arewa inda dokokin kasuwanci bayan brexit suka mamaye harkokin siyasa tsawon shekaru stama ya ce sabo gwamnatin sa ta fara aiwatar da sauye-sauye ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla a halin yanzu don ƙarfafa amincewa da tarayyar turai muna tunanin za mu iya samun ingantacciyar yarjejeniya fiye da yarjejeniyar da boris johnson ya kawo gida kuma za mu yi aiki akan hakan stama wanda ya nasara daga garin birnin jaya a magon da ya gabata ya shaida wa manema labarai ya ƙara da cewa ba za mu iya samun kyakkyawar alaƙa ba sai idan mun nuna himma da dangantakar da kuma yarjejeniyoyin da aka riga aka kulla. daga ƙarshe ɗaya daga cikin ƙungiyar 'yan tsiraru masu ƙarfi a ƙasar myanmar da ke fafata da gwamnatin sojan ƙasar ta ce ta ƙwace wani filin jirgin saman da ke hidimar babban wurin shakatawa a gaɓar tekun ƙasar wanda shine karan farko dakarun adawa suka ƙwace irin wannan wuri. mazauna yankin da ke kudancin jihar rahin da ke yammacin kasar sun kuma bayar da rahoton kwace filin jirgin sama na tanwe wanda shine babban koma baya na baya bayan nan ga gwamnatin mulkin soja da ta ka mulki a shekarar 2021 bayan haɓarar wato bayan haɓarar da gwamnatin san wato an san suki. filu Hashin Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahotonmu na gaba kuma har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar. 'Yan Nijar sun fara mai da martani bayan da kungiyar ECOWAS ko kuma sai dai yawo ta jaddada aniyar ci gaba da tuntubar kasashen Burkina Faso, Mali da Nijar don ganin sun sake komawa sahun mambobinta a bayan da suka sanar cewa sun fice daga kungiyar ta ecowas mai wato kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka a watan janairu da ya gabata a sakamakon zarginta da kasancewa 'yar amshin shatar faransa wakilin muryar amurka sulimu barma ya aiko mana da karin bayani daga yamai watanni kusan bakwai bayan ficewar kasashen ios daga ecowas har yanzu shugabannin kasashen kungiyar ta yankin afirka ta yamma na ganin bukatar maido da waɗannan kasashe a sahun dangi shugaban kasar senegal basiru jomai fai ne aka ɗora wa wannan nauyi amma kuma zai iya haɗa gwiwa da for dima na togo masani a sha'anin diflomasiya mustapha abdullahi na da kyakkyawan zato kan tasirin bin hanyar laluba a wannan dambarwa da ya hau karagar mulki kaga ai ya zo mali ya zo burkina faso niger dai ce kadai bai zo ba da yake dama ya fara wannan sai ci gaba yana iya ya shiga tsakani for shi ma kashin ma basiru din tun da aka yi juyin mulki a mali a burkina faso da niger ya dan shiga tsakani. Sai dai har yanzu wasu 'yan Nijar na cewa ba su manta da barazanar harin da sai da yawo ta ayyana a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Saidu Abdul Nasir na daga cikin masu kallon kungiyar da abin suke kira babban tabo. wannan abun ya sa yau duk irin abun da ecos za ta yi muna da ɗari ɗari gare shi mu ba mu bakin cikin a samu jituwa ba a ce mu koma ecos ba mai na zaman lahiya na tsakankanin kasashen mu ba mu da matsala da kasashen da duk muke kewa da su jigo a kungiyar alternative espace citoyen kakatu da mamadu na cewa ya kamata jama'a ta yi la'akari da girman alakar da ke tsakanin burkina faso mali da nishar da ɗaya gefe sauran makwabta tahiyan mu na kasashen mu cikin ecowas ya hijara mu da mu koma gehe a ce mu uku kasashen na zamu yi wani abu sabili haka muna jan hankali wayanda suke buga ma kidi a wayannan shugabannin ya kamata su koma kan gaskiya da cewa wallahi abin da suke ba abu bane zai taimaka ma al'umma. A jajibirin taron ecos na Abuja, kasashen IOS a nasu bangare sun gudanar da taron koli na farko a nan yamai inda shugabannin gwamnatocin mulkin sojan uku suka rattaba hannu kan takardun jaddada haɗin kai a su a matsayin haɗakar confederation ios abinda ke nufin tafiya ta kama hanya. ka san ita irin wannan gwamnati na tarayya wani kira federation ko confederation ai ba a yi shi hakanan a gagoce ka san aika a ce ƙasa sun yi abin ake ma confederation ko federation akwai sharuɗoɗi biyar zuwa bakwai ya kamata a ce duka al'ummar na ƙasashen uku sun yarda da a haka to kaga yanzu nan mulkin soja ne ake ba amma ba 'yan ƙasa dama ba domin su ba da Eh, nasu ra'ayi. A wata bidiyon da ta karaɗe kafafen sada zumunta a ƙarshen taron na jiya Lahadi, shugaban hukumar gudanarwar sai Umar Ture ya yi tunatarwa a kan cewar ficewar Burkina Faso, Mali da Nijar na iya haddasa cika sokai da kawon jama'a. Domin tabbatuwar wannan kuduri na iya sanadin shimfiɗa tsarin takardar visa kafin 'ya'yan ƙasashen uku su sami izinin shiga ƙasashen ƙungiyar ta raya tattalin arzikin yammacin Afirka. yayin da nan Nijar wasu ke ganin hanawa waɗancan ƙasashe ratsa sararin samaniya na iya zama kwakwaran martani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Gaida Sule Barma. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. yanzu mu a nan washington dc na cewa karfe 11 da minti 16 na safe ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokayen mushi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata ne ministan ilimi a tarayyar Najeriya Farfesa Tahir Mamman ya yi kukan cewa malaman jami'o'i da dama ne suka fice daga Najeriya suka koma kasashen waje abinda ma ya ce yawan malaman da suka bar Najeriya ya fi yawan likitocin da ake kuka suna barin Najeriya. najeriya farfesa mamman ya bayyana hakan ne a lokacin kaddamar da shugabannin gudanarwa na manyan jami'o'i da kwalojojin kimiyya da fasaha da na ilimi da ya gudana a birnin tarayyar najeriya abuja to kai me ke sa malaman jami'o'i ficewa daga najeriya zuwa kasashen waje tambayar kenan da za mu yi kokarin amsawa a cikin shirin namu na wannan mako kan marar ilimi abun himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. To madalla, to dangane da wannan kuka da ministan ilimin tarayyar Najeriya Profesa Tahir Maman yayi cewa malaman jami'o'i a Najeriya na ficewa zuwa kasashen ƙetare domin samun aiki. Na tambayi wani malami a jami'ar jihar Kaduna, Malam Muhammad Sani, ko me yasa malaman ke ficewa? Malamai na gudu na barin ƙasa ko suna koma wasu jami'o'i. Wannan abu haka yake. Mu da muke cikin jami'o'i mun san abin da ke faruwa. Yanzu babu yanda za a yi kana da profesa ka shiga ofishin profesa babu air condition babu kujera arziki watakila ko kettle din da zai dafa ti din da zai sha makarantar nan bata iya ta kawo masa ba sai dai shi ya je ya sai kettle ya dan sai biskit ya dan sai shiga ya dan sai madara kowa sai ya tanadar wa kansa bai da mahimmanci a jami'a da har za ta tanadar masa wannan al'amarin to saboda haka idan yau zaka je wa'annan jami'o'i masu zaman kansu zaka tarar an baka Ka ofis da air condition da talabijin da abun shan shayi da shayin da mai dafa maka shayin da wanda za ta duba maka takardun da za su shigo da wayanda za su fita in har ka kai profesa din amma a jami'o'in gwamnati ba haka bane a jami'o'in gwamnati in ka ga kana profesa kana jin daɗi yadda ya kamata to kuna shiri da shugaban jami'an ne in ba haka ba ba abin da za ka gane kuma gaskiya dai ce yau karatu gwamnati wayanda ke kan madafun iko su yi haƙuri amma gaskiya ɗaya ta kuma tana da ɗaci mafi yawa ba ilimin nan ya dami mutanen da ke kan madafin ikon ilimi ba saboda me saboda ina mun riga mun a ko ina kowa ka gani a ƙasar nan a duk inda ka aje shi sai nuna maka kuɗi yake nema amma a wa'ancan misali yanzu ka ɗauki jami'a kamar ka ce ka ɗauki jami'a misali kamar ka ce nayila abuja ko kwamfutula ne ya mutu a ofishin malami ba profesa ba ma malami kawai zai ɗaga waya ne ko intercom ne ya gaya gaya wa maintenance da ce kwan fitila na ɗaya ya mutu ni nake gaya maka in an daɗe a yi minti goma sha biyar zuwa talatin za a zo a canja kwan fitilan nan a sa wani amma a jami'o'in gwamnati in kai wasa kai za ka sai kwan fitilan nan ka saka shi kan ma ka saya ka gani ba abin da ya damu gwamnati saboda me saboda karshen ta ka ce sai ka rubuta wa head of department head of department sai ta rubuta wa da memo sai an nuna wa director a physical planning ko director director works ba zai iya sayan kwan fitila ba wai sai ya nemi directives daga shugaban jami'a shine ba shi sula za a sai kwan fitila kwan fitila sai shugaban jami'a ya sani saboda me saboda jami'a gwamnati ce haka ake a yau shugaban department ko din ko wani bai isa ya iya kashe dubu goma ba sai shugaban jami'a ya sani amma kamar misali a nayal din komai a tsare yake in an kaza ya lalace ga za ka gaya in an ya lalace ga za ka gaya su kuma an riga an tanadan musu wayannan sai dai kawai su je su to su dauko su zo su gyara abin da za su gyara su mayar su abin nan to amma a jami'o'in gwamnati ba haka bane saboda saboda haka dan me zan tsaya a inda sai na saiwa kaina kwan fitila dan me zan tsaya a inda sai na saiwa kaina air condition dan me zan tsaya a inda sai na dauko wata kila kafinta ma daga waje ya zo yi min gyaran kujera ko tebur alhali ga yanzu misali ka ce ka zama profesa nile ta ce tana neman profesa irin ka dan me ba za ka yi applying ba a dauke ka dan me za ka zauna kana zaman me za ka yi kana zaune sauro na cizon ka kana zaune kwaro na yawo a jikinka kana wani wata kila mun kullum ofis din ma in ya lalace sai kai ka saya ka gyara saboda me saboda ya jami'a gwamnati ce in ka je ka tarar da za ka tara abubuwa da yawa sai abin ya baka mamaki kuma gaskiya ce ba ma so mun sani mai kan mu adalci dan me zan tsaya yanzu misali in likita ne ko in ya rubuta magunguna ya komai aka tura dispensary kana ka a kwance a asibiti za a zo maka da magungunan nan in allura ce a yi maka in drip ne a sa maka a yi wannan in a kasar waje ne haka ne ka riga ka biya an wuce wajen in health insurance ne ya riga ya shiga insurance an wuce wajen to da me zan tsaya a Najeriya in na ba da prescription na asibiti ba za a iya kawo kawowa ba balle in ba wa balle in ga gwada gwajin da na yi yayi ko bai yi ba akwai mashin mashin a eh, laboratory da wasu gurare a asibitocin gwamnatin najeriya da sun fi shekara ɗaya biyu ba su lalace ba a gyara ba saboda duk wanda ya zo shugabancin wajen ba su ne a gabansa ba me zai samu shi shi ne a gabansa ba wanda ke aiki ya hakura kan mai gwamnati ta yanka ta bashi ya tsaya a nan sauran duk abin da ya zo ya san haram ne ba nasa ba ne ya yi abin da ya dace da shi to yadda za ka gani a duk wani ma'aikata haka yake har a jami'a nauyi har a ilimin kasan nan to ko ina mafita kenan don gane da wannan dambarwa na matsalar ilimi a najeriya ga dai malam muhammad sani mafita ɗaya ne a daina ɗauko wasu mutane daga wasu wurare yanzu misali sai a ɗauko ka kana professor of economy kana aiki a abuja sai a ce a ah, to ai tunda kai professor ne kuma ka san wani ka san wani saboda haka bari a yi maka vice chancellor a wata jami'a a gusau tunda an samu gurbi ba haka karatun yake ba karatun shine wa waye a cikin wannan jami'ar yake profesa waye ya san matsalolin jami'ar wa ke da kishin ya gyara a jami'a shi za a ɗauka a cikin jami'a ya aiki kuma a cikin jami'a ana samun waɗanda ba sa kyautatawa amma me ya kamata a yi musu suma a tabbatar mutane ne da za su iya yin abin da ya ake so ai akwai gwamna ai akwai mataimakin gwamna akwai ministan akwai kwamishinan education a jiha ko a zauna a duba ba magana wai asu ta taru ta yi zaɓe ba ne a yi wannan a'a waye zai yi abin da ake so kai gwamna ko kai commissioner ga abin da kake so a yi a ilimin jami'a kaza saboda haka to tun da shi kake so a yi eh, a ciki wake da rekod na ya taba abu mai kama da haka sai a nemo shi sai a sa shi sai ya yi an kawo shi ne dama ga abin da ake so ya yi ba wai za a kawo shi ne abin da kawai ya ga daman yi ba wanda yake in dan ciki ne ya yi misali yanzu ka yi head of department ka gyara department ya yi kyau ka tafi kowa yana sha oh da rawa ne na yi a wajen nan da an yi kaza ka gama head of department misali har aka ce to kwari aikin da ka je kai a department ya kamata ka zama din ka zo ka zama din nan ma ka yi abin da ya dace ka yi rawa wa gani an gani an burge to ran da duk aka ce ana neman bas su sai a ce mutumin nan da ya aikin nan hawa biyu ku zo ku mashi shi ba su in muna ganin zai iya gyara jami'a gaba daya amma ba kawai a ɗauko mutum dan ya san wani ko dan ya san wani ko wani ne nasa a candidate din wani ne shi sai a dauko shi sai a sa shi. to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu malam muhammad sani na jami'ar kasu da ke gaduna da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie ladies gresham naku baban ya ci ke ci a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun. A gaida baban gida. Yanzu kuma lokaci yayi da za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakonmu na farko sakonka ne Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Ka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. dagewar da kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka yi na ficewa daga kungiyar ECOWAS hakan sun yi daidai domin dai mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Daga ƙarshe duk wanda ya ce zai haɗe gatari sai a riƙe masa kota. saƙo na gaba ya fito ne daga cewa Adamu Rijau. ya ce Allah kyauta kuma ya kawo mana ƙarshen dukkan matsaloli da suka addabi ƙasarmu Najeriya baki ɗaya amin domin gaskiya lamarin sai du'a'i. sai kuma wannan sako daga hamidu kalalabuwa jihar difa ya ce salam voa hausa da fatan kowa na lafiya ya ce yau ina barka da shigowa sabon shekara ga dukkan musulmin duniya baki daya kuma ina addu'a albarkacin wannan sabuwar shekara allah kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a mu nijar amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga baban gida aa dogo zurmi jihar zamfara najeriya ya ce hakika talakawan najeriya muna cikin kalubale na wahalar rayuwa musamman mu 'yan jihar zamfara inda kowace matsala ta yi mana katutu mutanen ƙauyuka sun zama abin tausayi yanzu mutumin ƙauye babu abin da yake da shi facin rayuwa babu tsaro babu kiwo babu noma babu kasuwanci makarantu da asibitoci na ƙauye tuni suka ruguza wallahi shugabanni ku ji tsoron allah ku gyara kafin haɗuwarku da ubangiji allah ka yi mana maganin abin da ba mu iya wa kanmu mu na ƙarshe sakonka ne sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa ina ta al'ummar musulman duniya murnar shigowa sabuwar shekarar musulunci ta alif shida. alherin da ke cikin wannan shekara allah ya sada mu da ita sharri da ke ciki allah ya kawar mana Allah kawo mana saukin matsin rayuwa da muke fama da shi ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya amin summa amin. Tare da baba wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen a yau litinin wani kami mai linzami na Rasha ya afka kan wani asibitin yara da ke babban birnin Ukraine. wani bangare na har ta sama da aka kai a yankunan kasar da ya sanadin mutuwar mutane a akalla ashirin. Shugaban kasar Ukraine vladimir Zelensky ya ce masu aikin ceto na tona baraguzai a asibitin yara na Ohmadi da ke Kiev, inda har yanzu ba a san adadin waɗanda suka jikkatan ba. A yayin da kungiyar tsaro ta NATO ke shirin gudanar da wani taron kwanaki uku da gobe talata a nan birnin Washington DC domin murnar zagayowar ranar kafa ta shekaru 75. kungiyar na kara karfafa goyon bayan ta ga ukraine a yakin da take na rasha a yayin da taron manema labarai da wasu 'yan jarida a jiya lahadi da ke kallon taron babban sakataren kungiyar tsaro ta nato john stoltenberg ya ce dukkan mambobin kungiyar na son zaman lafiya kuma hakan na iya yiwuwa idan shugaban rasha vladimir putin ya fahimci ba zai iya yin nasara a fagen daga ba. sojojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama a yau litinin a duk faɗin zirin gaza da kuma kan mayakan hezbollah a kudancin ƙasar labanan mazauna yankin sun kuma bayar da rahoton hare-hare tankokin yaƙi na isra'ila a birnin gaza da ke arewacin inda sojojin isra'ila suka ce suna gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci a kudancin gaza dakarun tsaron isra'ila sun ba da rahoton kashe mayakan sa kai fiye da talatin da yawa daga cikin ƙawayen ƙasar faransa sun ja numfashi a yau litinin bayan da jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta marine le pen ta gaza samun nasara a zaben fidda wani da aka yi amma sun yi nuni cewa gamayyar kawancen da aka hada daga majalisar dokokin ƙasar ita ma na iya haifar da ciwon kai ga turai taron ƙasa na le ya kasance wanda aka fi so a zaben wanda aka ƙara haɗarin gwamnatin faransa mai tsauran ra'ayi tun bayan yakin duniya na biyu tare da yin barazanar ƙarfafa manufofi. tattalin arziki da na ƙetare a ƙasar ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a yankin yaro. ta masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin mu na rana yau litinin sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana idan mai duka ya amince za mu sake dawa da shirin mu na dare yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya ni kara wato da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni fiona wa mayinan dudu da ma injiniyanmu na wannan lokaci mr bill andrade ni aisha mu'azu nake muku sallama amma kada a yi nisa a dakaci shirin yau da gobe masu